طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na watan Ramadan shekara 1442 hijirar manzon الله صلى الله عليه وسلم Makka زوى مدينة wanda ya da shekara ɗaya miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na uku kuma muna cikin suratun nisa'i a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta takwas, ko kuma insha Allah za mu tashi farkon aya ta tara, inda ubangiji ta ke cewa alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا Ubangiji ta'ala ce alamtar tara ilal ladina yuzakkuna ba ka ga waɗanda suke suke tsarkake kawunan su ba ne yahudu suna yi wa kansu taskiya suna cewa su ne na Allah balillahu yuzakki man yasha ubangiji ta'ala ce Allah ta'ala shi yake tsarkake wanda ya ga daman ya tsarkake shi wala yuzlamuna fatila ba za a zalunci mutane ko daidai da zaren tsagon kwallon dibino ba idan ka aikata aikin alkhairi ko komin kankanta za ka samu ladan a wajen ubangiji ta'ala anan Allah ta'ala yana ba mu labarin yahudu kuma yana hana mu koyi da su Ya ba baka ga yadda suke tsarkake kawunan su ba suna cewa su ne na Allah wani ba na Allah ba ne su ne na Allah kamar yadda suke cewa nanu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce su ne 'ya'yan Allah kuma su ne waliyan Allah ubangiji ta'ala ya ce suna tsarkake kawunan su ne da kansu maimakon su bari ubangiji ta'ala ya yabe su ya ce su ne na Allah suke nuna wa mutane su ne na Allah sannan kuma a wata suran suka ce lan ya dakhula aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce babu mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude ko ba nasari yahudu suka ce ba mai shiga aljanna sai su nasara ma suka ce ba mai shiga aljanna sai su duk wannan da'awa ne da baki cewa su 'ya'yan Allah ne cewa su waliyan Allah ne cewa su ne masu shiga aljanna wannan awa ce a baki suke ubangiji ta za karyata su ke tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan shine burin su abinda suke buri ya zama su kai za su shiga aljanna ba mai shiga sai su Allah ta'ala ce ku kawo dalilan ku da hujjojin ku inda gaske hujji saboda ka babu gaskiya a cikin wato ainihin da'awansu? su to wannan dabi'a ce mai kyau mai marar kyau mutum ya dinga da'awan cewa shine na Allah aka bari Allah ta'ala da yabe ka ko jama'a su gani su gane kai na Allah ne su yabe ka amma ba kai da kanka ne zaka dinga bayani ba a cikin suratul najm ubangiji ta lace huwa alamu bikum iz anshakum min al wa iz antum ajinnatun fi buduni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa Allah ta'ala yace shine fi ku sanin kawunanku domin shi ya halitte ku daga ƙasa tun lokacin da kuke wato ɗan tayi ko ‘ya'yan tayi a cikin cikin mahaifanku Allah ta'ala shi ya halitte ka shi ya san ciki da wajenka saboda haka shi ne zai bayani a kanka ba kai ne za ka yi bayani a kan kanka ba to sai ubangiji ta ya ce falatu zakko an fusakun huwa alamu bi manita kar ku tsarkake kawunanku karka dinga yabon kanka Allah ta'ala shi ne ya san suwaye masu tsoron Allah Allah ta'ala shi ya sani domin maza sun ya ce attaqwa ha huna attaqwa ha huna bishiru ila sadrihi thalatha marrat manzo Allah ya ce tsoron Allah a nan yake a nan yake yana nuna zuciyansa yana nuna kirjinsa saboda haka tunda tsoron Allah a zuci yake ba a zahiri ba to Allah ta'ala shi ne ya san wane ne mai tsoronsa saboda haka karka yadda ka yaba kanka ka dinga cewa kai na Allah ne kuma karka yadda mutane su kai ka su baro ka su dinga yabonka kana kada kai kana nuna cewa ka gamsu da abin da suke faɗa hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga miqdad bin al-aswad yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nahsuwa fi wujuhil maddahina turaba yace manzala ta sama ya umarci mu mu abin da mu zuba ƙasa mu tuba ƙasa a fiskan masu yabon mu idan mutum zai na yabon ka yana faɗa abin da ba haka bane ka ɗebi ƙasa ka watsa masa gobe ma ya saki amma ka kyale shi yana ta faɗan abin da ba daidai ba ne kai kanka ka san baka siffantu da wannan siffan ba to kana wa kanka lokaci kai ba mutumin kirki ne kana kwaikwayon yahudu ne sannan haka na hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim manzala sun ya ji wani mutum yana yabon wani a gabansa sai manza sun sai gaya mai yabon ya ce wai haka ka ɗata unuka sadiq ya ce kai to ka yanke wuyan mai abin nan abokinka don ka zo kana yabon mutum a gabansa ka gama da shi in dai mutumin kirki ne sai ya ji ya rasa inda zai shiga amma in ko dama ba na garin ba ne to nan ne kuma zai gamsu da ko zai dinga nuna cewa abun haka ne to wannan ba ɗabi'a ce mai kyau irin ta musulmi ba manza sun ya ce إن كان أحدكم madihan صاحبه لا مهالة فليقل أحسبه كذلك ولا أذكي على الله أحدا ne zama dole sai ka bi dan uwanka ka tai ina masa zaton haka ina masa zaton alkhairi amma bana iya tsarkake wani ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan hadisan da wayannan ayoyin da makamantan su su suke nuna dan adam ya kamata ya rena kansa ne ba ya dinga jin kansa cewa shi wani uba ne duk yanda kake duk yanda kake kokari na ibada ko kaucewa sabon Allah sai ya kamata ka rena kanka ne ba wayon ka bane ba dabaran ka bane al'amarin la haula wala quwwata illa billahi ka da karfi na bautan Allah ba ka da dabara na kaucewa sabon Allah sai da taimakon ubangiji subhanahu wataala da kuma duk kokarin ka ai kana da nakasu dan adan tara ne bai cika goma akwai inda ka gaza idan a wani waje ka yi kokari ka gaza a wasu wuraren saboda haka bai kamata ka dinga rudan kanka kana yi wa kanka taskiya ba wannan ɗabi'a ce ce hudu wanda kuma yan bidi'a suka ɗauke ta don ɗan bidi'a yana maka bayani ko wa'azi zai yi to za ka ga yana yabon kansa ne ko wa'azi zai yi sai dai ya bi kansa ko ya bi malamansa ko ƴaƴansa ko makamancin wannan to wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ka gaya mutane abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa amma ba ka zo kana yabon kanka ba ka tara jama'a kana musu bayanin kanka wannan ba daidai ba ne ubangiji ta lace balillahu zaki man sha. Allah ta'ala ne yake tsarkake wanda ya ga dama saboda me saboda shi ya san ɓoyayyun abubuwa kuma shi ya san haƙiƙanin abubuwa shi ya san halittansa la alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya sani wanda yayi halitta shi ya san abin da ya halitta Allah ta'ala ne ya san ɓoyayyun abubuwa amma kai baka sani akwai wani baka san kanka ma domin dan adam wani lokacin bai san kansa ba sai ya dauka shi wani da kuma shi ba komai bane shi ba wani abun bane to ka daina yabon kanka ka roƙi Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan imani da tsoron Allah amma ba ka dinga bayanin kanka kana alfahari kana kana yabon kanka ba duk wanda kaga yana yabon kansa to akwai gidiya tare da shi ko da yana da awan shi ahlus sunna ne ka tare jama'a maimakon ka ce musu qala Allah qala Rasulullahi sallallahu alaihi Allah ya ce manzon Allah ya ce sai ka zo kana musu bayani cewa kai wani ne kai mutumin kirki ne kai bawan Allah ne wannan akwai alaman bidiya a tare da kai ubangiji ta layi doka ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka Allah shi ya san mai tsoron kar ku tsarkake kawunan ku kar ku dinga yabon ku sannan ubangiji ta lace wala yuzlamuna fatila idan har kai kittawan aiki to sakamakon yana wajen ubangiji ta'ala Allah ba zai zalunci ka ba ko dai-dai da fatil fatil shine zare da yake tsakiyar sabon dibino nan wanda ana iya cire shi ko ne dibino yana da shi to ko da wannan ne ubangiji ta'ala ba zai zalunci bayinsa ba ma'ana in kai aikin alkhairi zaka je ka tadda ladan a wajen Allah ta'ala Allah ba azzalumi bane bare sa ka aikin lada kuma ya haramta maka ladan ba kamar yadda ubangiji ta'ala ce inna Allah la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah ta'ala baya zalunta ko da kwayan zarra da zalunci wani ba idan kai kyakkyawan aiki ko da karami ne Allah yana ninnin kaladan ko da da kwayan zarra ne saboda haka Allah ta'ala zai ninnin ka ya baka lada mai girma man ja'a bil hasanati lahu asharu amsalha duk wanda yake kyakkyawan aiki za a ninka masa goma ne har zuwa ninki 700 kuma yanda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da aka sai ka je lahira sai ka ga wato aikinka da kai din ko da kuma karami ne hadisi ya tabbata daga wajen manzo da sun ce idan kai sadaka ko da da dibino kwaya ɗaya ne idan ka je zaka samu ladan kamar manya-manyan duwatsu Allah ta'ala bai zai zalunce ka ba kuma manzo sun ubangiji ta'ala ce faman man amal miskala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi ko kwayan zarra ne zai ga sakamakon sa aljiyama to ka dinga yin aiki tsakaninka da Allah kana yin aiki tsakaninka da Allah in ka je lahira ka ga abun mamaki zaka ga tarin lada fiye da yadda kake tsammani ubangiji ta ba azzalimi mani a nan duniya wani zai iya saka aiki ya hana ka ladan ko ya tauye maka amma Allah ta'ala baya yin haka saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi aiki da ikhlasi ba mu zo muna yabon kanmu ba don Allah ba ya tauye ladan wato ainihin bayinsa ubangiji ta lace unzur kaifa yaftaruna انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا Ubangiji ta ce, "Unzur ka duba kaifa ya na alallahi ya suke kirkirin ƙarya suna dangantawa Allah, suna cewa su ‘ya'yan Allah ne ko su waliyyan Allah ne su ne Allah yake so, ko su ‘yan aljanna ne ta yaya yahudu da nasara suke wannan ubangiji ta ala girmama lamarin ya ce ka duba yadda al'amuran nasu yake waka fa bihi isman mubina wannan ya isa zama babban laifi bayyanin ne a kirkiri ya ka danganta Allah idan ka zo kana maganar lahira kana cewa kai ɗan aljanna ne kai ƙarya domin baka da tabbas abu ne na gaibu kamar kana cewa Allah ya ce kai ɗan aljanna ne kuma bai faɗa ba haka ne idan ka ce wane yana aljanna ba da dalili na alkur'ani ko hadisi ba wanda aka ware aka faɗi sunayen su yan aljanna ba ne? to kana kiran kaya ne kana dukanta ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka ne idan ka zo ka ce kai waliyin Allah ne sai kai ka sani Allah ta'ala shi ya san waye waliyin sa shine yace inna akramakum indallahi atqakum wanda fi kowa daraja a wurin Allah wanda fi tsoron Allah tsoron Allah ko a zuciya kuma shine yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah ba su da fargaba ba su da tsoro na barin duniya su ne waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala sannan suka ji tsoron Allah saboda ba wannan baka san kai ya gejin imanin kai ke ba ubangiji ta Allah shi ya sani saboda haka ka dinga ibada kana kauracewa sabon Allah don ka samu yardan Allah subhanahu wataala to yahudu su suke irin wannan karyan sun ce su yayan Allah ne Allah yana da ɗa ne lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba sun ce su masoya Allah ne su waliyan Allah ne ta kana cikin sabon Allah dumu dumu kuma ka zo ka ce kai waliyan Allah ne Yahudi akwai wanda fi shi barna a bayan ƙasa wanda ya nemi ya kashe annabin Allah ya kashe annabi Isa alaihi salatu wassalam ya suka kangarewa manzala suka nemi yadda za su halaka shi ba irin zagon ƙasa da ba su yi ba sun tona rami sun shimfiɗa taburma suka gayyace shi ya zo suka ce bismillah bismillah ya zauna mala'ika da ya gaya masa cewa rami ne da yana faɗawa shikenan ba irin makirci da ba su yi ba don su kashe manzo Allah sa sanawa amma kuma wai suna cewa wai su ne waliyan Allah kuma to shi sa galibi in kai ga mutum ya zo yana yabon kansa cewa shi na Allah ne to zaka samu ba na Allah bane mutum yana cewa su ne na Allah su ne masu shiga aljanna su ne ma masu rabon aljannan ma akwai masu rabon aljannan ma su ne kaza malaminsu ko su ko waliyin su shine kaza to ka bari mana ubangiji ta'ala ya tsarkake shi ka bari mutane su gane da kansu amma wannan bayani kace tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin baka da hujja a kanta wadda'awi lam takum alaiha bayyinatun abna'uha adaiya duk da wanda ba ta da hujja 'ya'yanta 'ya'yan shegu ne ba halal bane da haka ba ka da dalili akan wannan to duk wanda ka ya zo ko da malami ne tun da ake gane dan bidiya kenan ko malami ne ya zo yana bayanin ka? maimakon ya nemi yadda zai tsora ka akan shiriya ya nisan taka daga bata sai zo yana ta bayanin kansa yana ta maka bayanin shi wani ne ce wannan abun da tara mutane kenan sai ba mutane sun taru don su ji kai waye ba ne? sun zo su ji Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma kaje mutum yana wannan to akwai bidiya tare da shi ubangiji ta lati ka duba yadda suke kirkiran ƙarya suna dangantawa Allah kuma suka ce Lanta tamassana naru illa ayyaman ma'aduda, suka ce ai yahudu da aka ce za ku shiga wuta suka ce wutan ma yan kwanaki yan kaɗan ne kawai za su shiga daga nan za a cire su yan kwanakin da suka yi wa annabi abin da annabi harun ta waye suka bauta wa ɗan maraƙi suka ce iya wannan yan kwanakin ne kawai in an shigar da su za a fitar da su kaga wannan duka ƙarya ne wa ya gaya musu duk wanda ya mutu yana shirka har abadan abada babu shi babu shiga aljanna da haka duk wanda ya wa ubangiji ala ƙarya to ya sani cewa ya yi babban laifi shi yasa Allah ta'ala ce wa kafa bihi isman mubina wannan ya isa zama laifi bayyanin ne akwai laifin da ya fi girma kamar ka danganta wa Allah maganar da bai faɗa ba sai ko manzon sama ka yi wa ƙarya yace ka tanadi wurin zaman ka wutar jahannama man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda yayi wa sama ƙarya da gangan manzon sama zai ce je tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama kafin ma a zo ya je bukin kawai don tabbata wutar jahannama ita ce makomarsa na mutumin da yawa ubangiji subhanahu wata'ala ƙarya ina zai shiga ina zai sa kansa to duk mutumin da yake cewa shi na Allah ne yana yi wa kansa taskiya yana yabon kansa duk inda aka je su ne na Allah duk wanda ba su ba ko da musulmi ne ba na Allah ba ne wannan yana yi wa Allah ta'ala ƙarya ne kuma Allah ta ya kama shi akan wannan ƙarya a aje a dawo kuma sai sun yi ma inkarin ubangijin subhanahu wataala sai kaji suna zagin Allah sai kaji sun ɗauki haƙoƙin Allah sun ba wani daban sun kwashe wa ubangiji subhanahu wataala haƙƙinsa aljannan ma sai su kwace ta daga wajen Allah su zo suna ba wa mutane wuta kuma su karɓe ta daga wajen ubangiji ta'ala suna jefa mutane ba tare da hujja ba so da haka wayannan bidiyoyin suna nan a cikin mu kamar yadda suke nan a cikin yahudawa sai ka lura ka gani wajen wane ne ya kamata ka karɓi iliminka imam mali ya ce inna hadha ilma huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'alu yawm al-qiyamati fanzur amman ta'khudhu ilimin nan shine jininka da tsokanka za a tambaye ka dangane da shi ranar alkiyama ka duba ka ga waye cancanta ka ɗauki ilimi wurinsa domin wani zai je ya ɓata zai je ya dauki ka ne je ya saka a wutar jahannama ya lalata maka aqidanka ya lalata maka dabi'unka da ibadanka du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha suna nan suna kiran mutane suna kofar wutar jahannama idan ka amsa da'awarsu ka amsa kiransu ka bi wa'azinsu to za su je su jefa ka a wutar jahannama ne Allah ya kiyaye sai ubangiji ta lati alam tara ila allazina utu nasiba alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ubangiji ta halaye alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi baka ga wa'anda aka ba su wani rabo na littafi ba sune yahudu an ba su at-taura amma yu'minuna bi jibti suna imani da aljibtu shine gunki wa tsaguti da kuma tsagutu wa yaquluna suna fada lil kafaru ga wa'anda suka kafurta sune mushrikai suna ce musu ha'ula'i waɗannan hada min allazina amanu sabila sun fi shiriyan tafarki fiye da waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai shirkan Makka sun fi shiriya kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke kirkiran karya suna dangantawa Allah subhanahu a nan ubangiji ta'ala yana ba mu labarin yahudawa yadda suke imani da aljibtu wa tagut aljibtu wa tagut an ce wasu shahararrun gumaka ne na ƙurashawa. to yahudu su ma sun yi imani da su kuma yadda kafuran ƙuraisha suka yi imani da su wasu malamai suka ce aljibtu ma'anarsa a sihir tsafi daga yadda yahuda suke imani da tsafi ba a tsagoto kuma a shaitan shi ne shaitan ba ga yadda yahuda suke imani da shaitan ba wasu suka ce aljibtu shi ne shirka da boka suna imani da boka suna imani da shirka tsagoto kuma shi ne kullum ma da min lahi wa huwa rabbi wato duk abin da aka bautawa ba Allah ba subhanahu wataala in dai ya yadda da wannan bautan to sunan sa tagutu aljibtu gunki aljibtu sihiri aljibtu shirka aljibtu bokanci dukkan wannan abuwa ne na haramun wanda in kai imani da so zaka rasa imaninka ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya da tsafi bai imani da Allah duk wanda ya da boka bai imani da Allah duk wanda ya yadda da shirka ya kafurcewa ubangiji subhanahu wataala wanda ya yadda da gunki cewa ya cancanci a bauta masa ya kafurcewa Allah subhanahu wataala haka nan dagutu wanda ya imani da shaitan shine abun bautansa shikenan ya bujira ubangiji subhanahu wataala domin dukkan masu bautan gumaka suna bautawa shaitan ne kuma inda Allah ta'ala ya ce in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida duk masu bautan gumaka suna bautan shaitan ne suna bauta shedan kan gararre to tsagutu idan yana daga cikin tsagutu kuma tsagutu shine kullu ma ubida min dunillah haka imam mali ya fassara shi duk abin da aka bauta ba Allah ba to sunan su tsagutu so su malamai suka kara da wahuwa rabin in ya yadda da bautan saboda mai kada annabi isa ya shiga don akwai masu bauta annabi isa annabi isa ba tsagutu wani don bai yadda da bautan da ake yi masa ba bai koya musu wannan ibadan ba su suka koya wa kansu wannan bauta amma abin da yake shine su bauta wa Allah ta'ala shi kadai kada su yi masa shirka ibn al-qayyim yace abin da ake cewa dagutu shine kullu ma tajawaza al-abdu haddahu min ma'budin aw matabu'in aw muta'in duk abin da ka wuce gona da iri dangane da haƙƙinsa to ya zama dagutunka Allah ta'ala shi kadai ake bauta sai ka je kana bauta gunki ka zama dagutu kaje kana bauta shaidan shaidan shine tsagutun ka kaje ka mana bauta wani mutum daban ko wani dutse kana yi wa Allah ta'ala shirka to ka imani da tsagutu kenan baka yi imani da Allah ba ko kuma wani abun bi kenan idan ka ɗauki malaminka a matsayin abun bautanka to shine ka kawai masu bauta waliyai ko shehu ne suna cewa su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala tun suna boyewa har sun fito a fili suna bayyanawa suna cewa wannan shehin su shine Allah kuma shine abun bautan su kuma shine lam yalid wa lam yulad to kaga yanzu tagutun su kenan su wa'in ba su yi imani da Allah ba sun imani da tagutu kenan ko kuma wani abun bi kamar shugaba shugabanni mutum dauki shugaba a matsayin Allah shi kaddamar da umarnin sa akan umarnin Allah subhanahu wataala wannan duk irin wannan abun yahudawa sun yi shi ruhubanahum arbaba min dunillah sun riki malaman su da waliyan su sune abun bauta ba ubangiji subhanahu wa ta'ala to ko da wani shugaba ka rike a matsayin abun bautanka to shi kenan ka rike shi shine ka kai tawaye wa ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sunanka ba mumini ba wannan yana nan a wa'inda suke fifita wasu abubuwa kan ubangiji subhanahu ta'ala su ɗauke shi sune abun bautan su duk wanda ya haka bai da imani kamar da ya tabbata a suratul baqara ubangiji ta'ala ce ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها dukkan wanda ya yi wa gumaka tawa ya yi imani da Allah wannan shine wanda ya riko da la ilaha illallah ya riko da igiyan da ba ta ita ce la ilaha illallah wallahu kuma ina sane da abin da muke to ka kenan idan baka yi wa gumaka tawaye ba imaninka bai tabbata ba kutu tawaye ka yi imani da Allah to shine ka yi riko da la illallah amma ko da mutum ya ce maka musulmi ne yana faɗan la ilaha illallah amma kuma ya yi imani da wani daban yana bauta masa to la ilaha illallah la ilaha illallah ma'ananta ko da tabbatarwa ubangiji subhanahu wataala ibada shine ma'anar la ilaha illallah ai la da bi haqqin illallah ba mu bauta da gaskiya sai Allah zalika bi anna Allah huwa al-haqq ibadi duk wanda ake bautawa ba Allah bautan Allah ta'ala shine bauta na gaskiya bauta ba Allah ba ana bauta masa ne a bisa wato ainihin barna Allah yake to sannan imanin ka da Allah zai tabbata to ubangiji ta'ala ce yahudawa sun yi imani da wato ainihin tagut sun yi imani da aljiftu dukkaninsu gumaka ne da kuma duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala annan kuma ya quluna lil ladina kafaru ulai ahda min alladhina amanu sabila bayan sun kafurce wa Allah ta'ala annan suna fifita kafurai akan musulmi suna cewa wai qurayshawa kafuran makka masu bautan gumaka sun fi zama akan shari'a fiye da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dama idan mutum bace ne ai batan yake fifitawa akan akan shari'a Eh, shi mutumin kirki shine ya san waye mutumin kirki amma mutumin banza ai bai san mutumin kirki ba idan ana neman mutanen kirki mutanen kirki ne za a tambaya su ce wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne amma ba mutanen banza mutanen banza dama a tawa suke da mutanen kirki idan kana son a nuna maka waye dan bid'a sai ka tambayi ahlus sunna domin ahlus sunna su suka san su waye me su waye yan bid'a amma ɗan bidiya ai bare iya nuna maka wane ce dan bidiya bane domin shi dumu dumu yake cikin ta kuma kila ma wani bai san ma menene bidiyan ba kafin ya iya gane waye ne dan bidiya din to haka nan mutane kirki su suke gane bayin Allah na gari amma mutanen banza ba za su gane ba to haka yahudu ba su yadda da musulmi ba suna cewa musulmi akan bada suke su ne akan shari'a wannan shine laraba suke cewa kamadni bi yi hawan sallah wato kai ne kake da matsala amma sai ka ce wani ne mai matsala ka raba masa ko ka harba masa ciwon ka kai kuma ka zame saboda haka yahudu yana kan fata kuma bai yadda da musulmi ba shi yasa yake fifita kafurai mushrikai akan wato ainihin musulmi yana cewa sun fi ma wato ainihin musulmi shari'a to sai Allah ta'ala ce ulaika allazina la'anahumullah ulaika allazina la'anahumullah ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ubangiji ta'ala ce ula'ika wancaninka allazina la'anahumullah sune wanda Allah ta ya tsine musu wato masu irin wannan hali yahudu da nasara su kalli musulmi su ce gara mushrikai da su gara kafirai da su su tozarta addinin musulunci su faɗi wannan su imani da ɗagutu. yi imani da gumaka amma kuma suna cewa wai su ne akan shiriya kafirai ma sun fi musulmi shiriya Allah ta'ala ya ce wannan Allah ya tsine musu ya nisanta su daga rahmar ba su ba samun rahmar ubangiji ta'ala wa man yal'ani Allah duk wanda Allah ta'ala ya tsine masa falan da lahu nasira ba za ka samu wanda zai taimake shi ya hana ubangiji ta'ala ya azabtar da shi ba sai da mai taimako wanda zai kai shi aljanna kuma Allah ta'ala ya riga ya kore shi wato ainihin daga rahamarsa saboda haka hanyar yahudu daban hanyar musulmi daban duk wanda Allah ya tsinewa kai ma sai ka shiga cikin tsinuwan Allah subhanahu wa ta'ala ka bi Allah ka bi manzon Allah sa sunwa kuma ka so bayin Allah na gari sune musulmi wanda son su zai kara maka imani kuma zai kai ka aljanna sai Allah ta'ala ya amlahum nasibun أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا Ubangiji ta lace am lahum nasibun min al-mulk wai Yahudawa da suke ta wa'annan abubuwan ko suna da wani rabo ne na mulki wato ko sun mallaki mulkin da Ubangiji ta yake ba wa bayinsa ne fa'izan inda za a kaddara su ne suka mallaki mulki la utunan nasa na fira. da ba za su ba wa mutane mulkin ba ko da da gurgudun digon bayan kullum dibino shine Nasir. wato ko ɗan kaɗan ba za su iya bayarwa ma to da haka kenan da a ce su ne Allah ta'ala ba wa mulki da arziki da ni'imomi to da ake su haramta musulmi saboda ba musulmi ba su da maki sama da yahudi da ya hude makinka ne karka yadda wato ainihin da shi ubangiji su subhanahu wata'ala ne yake rike da mulki shi yake bada mulki ba ba yahude ba Allah ta'ala ya ce qulillahumma malikan mulki tu'ti mulka man sha'u, wa tanzi'ul mulka amman sha'u, wa tanzi'ul mulka mimman sha'u, wato tu'izzu man sha'u, wato zillu man sha'u, bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kai wato ubangiji subhanaka faɗa ya rasulullah ya kai Allah subhanahu wataala kai ne mamallakin mulki kai kake bada mulki ga wanda kaga dama kuma kake cire mulki ga wanda kaga dama wato ka nada wannan kuma ka tube wannan wannan aiki ne na ubangiji ta'ala kai kake daga darajan wanda kaga dama da kaskantar da wanda kaga dama dukkan alkhairai suna hannunka ne kane mai iko akan kowa akan komi saboda haka idan kaga mutum yana da ya samu mulki Allah ne ya bashi idan ya rasa kuma Allah ne ya kwace mulkinsa ko dai yana kan mulkin ya faɗi ya mutu mulki ya ƙare ko kuma yana kan mulkin a cire shi kaga Allah ya kwace mulkinsa kenan sai kaga Allah ya ɗaukaka wani mutum ya samu ɗaukaka to Allah ne ya bashi idan kuma kaskanci ne ya samu to nan ma Allah ne ya kaskanta shi saboda haka duk abubuwan suna hannun ubangiji ne subhanahu wataala inan masu neman izza a wajen yahudawa su sani suna bata lokacin su ne izza tana wurin ubangiji ta da kullillahi al'izzatu jami'a wato izza gaba ɗayanta tana wajen ubangiji ne subhanahu wa ta'ala saka a wajen wasu ba a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ba suna fata kansu lokaci shi yasa sai mara yake cewa nanu qaumun a'azzana Allahu bil islami wa mahma tagaina al'izza bin ghairihi azallana Allah mu mutane ne wanda ubangiji ta'ala ya ɗaukaka mu da musulunci idan mun ce za mu nemi ɗaukakan ba ta hanyar musulunci ba to ubangiji ta'ala sai ya kaskantar da mu haka da arziki da mulki zai yana hannun Allah ka dogara ga Allah subhanahu wataala masu shiga bokaye saboda neman mulki suna bukawa kansu lokaci masu yin tsafi su shiga wajen matsafa saboda neman mulki suna bata a kansu lokaci ka je yi asaran imaninka kuma ba lalle ne ka samu mulkin ba kuma ko da ka samu mulkin ka yi asaran duniya da lahira tunda ka yi asaran wato ainihin imaninka ubangiji ta'ala yana gaya kafuran maka ke laula wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim kafuran maka suka ce ina ma da wannan alqur'anin an saukar wa ɗaya daga cikin ko akan wani mutum daga ɗaya daga cikin alƙaryan nan guda biyu suna nufin wato makka ko madina wai sun rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na maraya ta za a bashi annabta har a saukar masa da alƙur'ani suka ce ga manya-manyan mutane a makka da na'if a makka akwai alwalid bin mughira a da'if kuma akwai akwai bin mas'ud akwai wato abin nan urwatu bin mas'ud al-thaqafi kace to da a ɗauki ko al-walid bin mukira a maka bashi annabtan ma ko kuma a ɗauko urwatu bin mas'ud a ayin al-thaqafi a cikin ta'if a ba su annabtan suka ce inda wayannan aka bawa to da za su yi imani amma tunda manzon Allah ne sa sama ba za su yi imani ba kaga wannan hasada ne kawai saboda an Allah ta'ala ya ɗaukaka wani wanda da suke ganin sa kamar ba komai bane to shine ubangiji ta ala musu radda yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik sune suke riba wato rahmar ubangijinka kyautar da Allah ta'ala yake na arziki da mulki sune suke barwa ai ba so bane na nu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat Allah ta'ala yace mu muke riba arzikin mutane a duniya mu ba wannan mu ba wannan ko muka ɗaukaka shashin mutane akan shashi a wajen darajoji wannan aka bashi mulki wannan ba a bashi ba wannan aka bashi arziki wannan ba a bashi ba wayanda aka bawa arzikin ma wani ya fi wani arziki duk arzikin kare ka ga wani kuma ya fi ka idan talauci kake fama da shi sai kaga kafi wani dama dama kaga Allah ta'ala ne yake rabon sa sai ya ba wanda ya ga dama idan ya baka mai yawa ba wai ya fi son ka akan sauran bane a'a sanin daman sa ne idan ya baka dan kaɗan ba wai baya son ka ba ne. a ya ga dama ne ya baka dan kaɗan ne akwai kuma hikiman da ya sa wannan ya bashi mai yawa wannan kuma ya bashi dan kaɗan. duk abin da halin da ka samu kanka shi ka gode wa ubangiji subhanahu wataala musamman Allah ta'ala yayi ka musulmi babu wata ni'ima da ta wuce wato ainihin ko ta kai ni'imar musulunci a cikin suratul isra ubangiji ta lati kullau antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura ubangiji ta lati ka gaya musu ya rasulullah sallallahu da a ce kafuran nan ku ne kuka mallaki taskoki na arzikin ubangiji na da kun kame kun ci bayarwa da a ce arzikin duniyan nan gaba ɗaya na hannun kafurai ne za su ba musulmi ne ba za su ba musulmi ba ubangiji ta lace da sai su kame kashe infaq domin tsoron kasu bari ya kare Allah ta'ala ya ce dan adam mai ruwa ne marowaci ne shi yasa idan ka je ka sai tawakkali ga Allah ka je ka nema sai Allah ya baka ba ma kafurai ba ko da musulmai ne ka dogara da su wai su ne masu azurka ka to ka sha wahala ko musulmi ko min imanin mutum wai da shi ka dogara shine zai baka arziki to ka sha wahalan duniya ka dogara ga Allah ta'ala Allah shine mai bayarwa shine wanda in ka nace masa da roƙo ma daɗi zai ji ka nace Allah yana son bai nacewa wajen roƙonsa amma ɗan adam idan kana roƙonsa sai fushi da kai kuma bai zai iya da kai ba bai zai iya ba abun ba nasa bane ma domin yana bayarwa ne yana tsoron kan nasa ya kare amma Allah ta'ala shine mai arziki duk wanda ya dogara ga wani ya Allah ya da wannan kuma ya je ya sha wahala amma in ka dogara ga Allah sai Allah ta'ala ya baka mafita shine ubangiji ta halaki da a ce taskoki na arzikin Allah sito sito na arzikin Allah suna hannun kafurai ne da da su kame ba za su bayar ba domin ɗan adam marowaci ne ɗan adam asalin sai zama mai rowa sai in Allah ne ya taimake shi sai zama mai bayarwa ko da ka ɗan ake yaka sai mutum ya zama ba marowaci ba kamar yadda asalin ɗan adam azzalumi ne sai ya yaki ɗan ne zai zama ba azzalumi ba amma ran sai yana son zalunci amma idan ka dage ka bi Allah kai addu'a ka yaƙi shedan sai ka zama adali ba azzalimi ba to haka nan rowa sai ka yaƙi shedan kafin ka zama mai iya bayarwa in ba haka ba ba za ka iya bayarwa ba sai ubangiji ta'ala ce am yahsuduna nasa ko ka karanta Allah ta'ala ce am yahsuduna nasa ko da yahudawa suna yi wa mutane hasada ne alama atahumullahu min fadlihi a abin da ubangiji ta'ala ya ba su na falalansa ya ba manzo sama annabta suna masa hasada ne ya ba musulmi imani suna yi wa musulmi hasada akan imanin da Allah ta'ala ya ba su faqad ataina ala ibrahim alkitaba ubangiji ta'ala ce mun bawa jikokin annabi ibrahim littafi wal hikmata da hikima shine ilimi da annabta wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki mai yawa amma duk da haka yahudu ai sun musu tawaye faminhum man amana bihi daga cikinsu akwai wanda suka yi imani da wannan falalan wa minhum man sadda anhu daga cikinsu akwai wanda suke toshe wannan hanyar ba su yi da ita ba wa kafa bi jahannama sa'ira wutar jahannama ta isa mai kuna wanda za a azabtar da kafiri da ita nan Allah ta'ala yana gaya mana halin yahudu da kafirai cewa suna hasada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa annabtan da ya bashi sannan suna yi wa muminai kuma hasada a bisa imanin da suke da shi to saboda haka ka sani hasada har imani ana masa hasada har imani ana hasada a kansa asalin hasada shine tamanni zawalin ni'mati anil ghaib ai burin ni'ima ta gushewa wani shine ake cewa hasada Allah ya ba mutum arziki ka dinga burin ya talauci ya ba shi ilimi ka dinga burin ya zama jahili ya ba shi mulki kai burin ya gushi ya bashi alfurma da ɗaukaka ka ji haushin wannan ɗaukakan kai burin ka shige babu gaira babu dalili wannan ne ake cewa wato ainihin hasada duk wata nima ana masa ana mata hasada isa maza sun ayi ce ista'inu ala qada'il hawaij bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin ku nemi taimako wajen biyan bukatunku da ɓoyewa, in kana nema wani abu na alheri ka ɓoye, sai ka same shi kafin ka bayyana domin dukkan ma'abocin ni'ima abun yi wa hasada ne in ka ga ba a maka hasada to kai ba komai bane a cikin al'umma amma in kai wani abu ne dole sai ka sami maka hasada ko tsoron Allah kake da shi wani sai maka hasadan tsoron Allah don me yasa ka zama mai tsoron Allah mutum shi burinsa ka lalace kai ma kamar yadda ya lalace wani tana ce arziki ne an ganka kana walwala wannan ma ma sadanka za su yawa so da aka duk wani wanda Allah ba shi ni'ima to akwai has akwai mahasada a tare da shi in ko baka son a maka hasada to sai dai ka talauta kanka ka walakanta kanka ka zama ba komai a cikin al'umma ba to nan kan ba za ka samu masu maka hasada ba amma in dai za ka nemi daraja ka nemi ɗaukaka ko ta addini ne sai ka samu wanda yake maka hasada wa shakauta min zulamin wushati wa lam tajid za su'dadin illa usiba bi usadi? ما زلت يا, ما زلت يا سبت الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسد tana ta kokawa ana ta kawo ana ta ana maka hasada yace to ai ba za ka taɓa samun mutum mai shugabanci ko mai wata ni'ima da ɗaukaka a ce ana masa hasada saboda ka ba za ka gushe ba ya kai mai daraja ana maka hasada yace attafihul miskin attafi shine wanda bai da kima bai da komai miskini yace ghairu muhaqqi wannan ba a maka hasada don kaga ba a maka to kai ba komai bane a cikin al'umma to amma hasada kuma kamar yadda Bahaushe yace hasada ga mai rabo daki ne kaga damu da ita idan ka daga hankalinka cewa wasu suna maka hasada suna adawa da kai ayya ka sha wahala a rayuwa sai kullun damuwanka ta zaka kare kanka daga hasada ta zaka kare kanka daga abokanin gabanka shikenan kullun cikin damuwa ka kwana baka yi bacci ba ka je ka shiga wajen yan tsubbu su dinga wahalar da kai su ce wallahi an saka a gaba sai ka tsaya je su ci kuɗin ka su yi maka ko nayin har ka koma wajen bokaye ka je ka yi imanin imaninka da ka ayo an sa ni a gaba wallahi a kuma makiya su ƙara ruɗa ka su ce lalle ko an saka a gaba wallahi akwai wanda suka saka a gaba dole sai ka tsaya har ka tafi wajen masu tsafi shi kenan ka yi imanin imaninka kuma ka rasa kwanciyar hankali da nitsuwa a rayuwarka ta duniya duk wanda yake damuwa da irin wannan abu bai da nitsuwa tunda dai kowa yana da mai hasadan mai dame ka me mai hasadan zai ya isa ya hana abinda Allah ta'ala niyan ya baka ya isa ya hana ni ya isa ya tsora maka bala'in da Allah ta'ala bai kaddara maka shi ba to kai tawakkali ga Allah amma mutane da yawa wallahi malam suna cikin rudu wasu suna da makiya sai mutum ya damu wallahi yana da magauta magauta sun sa a gaba bayan wani sun ci riba akan kai sun da ka damu da su masu hasada sun sa ni a gaba wallahi ina da mahasada shi yasa nake kaffa kaffa shikenan sun gama da kai amma da za ka ɗauka babu su kwata-kwata a duniya kana da shi din amma ka ɗauka baka da maki baka da mahasadi ba mai maka hasada ba mai maka kiyayya wallahi za ka kwanta kai bacci ba abin da ya shafe ka kuma ba wanda ya sai zai ka kawawa ya zai maka fo wannan ya cuce kai ɗaga maka hankali ya karbi dukiyan kai ce yana maka wani aiki domin ka ga bayan makiyanka wannan ya dauke ka baka san me kake yi wani kai tawakkali ga Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasu. duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita shikenan magana ta kare wallahi da mutane za su dogara ga Allah da sun futa ai in kai tawakkali ga Allah sai Allah ya yaki makin naka ma sai zama yana me yana yana yaki da Allah ne duk manzon sama ya ce ubangiji ta ce man adali waliyan qad azantuhu bil harbi duk wanda yake gaba da masoyina to ina sanar da shi akwai yaƙi tsakanin shi in dai ka yi tawakkali ga Allah kai masoyin Allah ne duk mai gaba da kai yana gaba da Allah ne Allah yana sanar da shi su ya yaƙi shi akwai yaƙi tsakaninsa da shi ba shi kenan ka huta ba amma in ka dogara da bokaye ko da malamai a'a su ne za su yi maka addu'a su za su rubuta maka wasu abubuwa ka je kai kana ta fama wallahi malam zaka ji tausayin al'umma idan ka je aikin haji sai ka ga wani da karin takardu malamai suna walar da shi ya karanta wannan ya karanta wannan wai maganin makiya da ma da mahassada wanda suka kashi a gaba shi bai tsaya ya bauta wa Allah ta'ala yanda ya kamata ba yana nan wai yana fama da makiyansa da mahassadansa sai zaka samu kwanciyar hankali addinin kai tafi daidai ko rayuwanka ta tafi daidai a je a dinga wahalar da kai a hana ka bacci a hana ka kwanciyar hankali kuma arzikin kullum baya baya zai dinga yi ba ka da nitsuwa to amma in ka dogara ga Allah Allah sai isan maka to yahudu su ne iyayen hasada har imaninka ana maka hasada da shi kuma a mutum ma a cikin mu akwai irin wannan wallahi wani zaka ga yana jin haushin mutanen kirki in ce zaka yi addini nan wallahi wani ji yake kamar ya buge ka saboda mai saboda shi bai samu yayi ba yana maka hasada har lahiran ma yana maka ta. kar ka je ka shiga aljanna shi ta tuta wuta gara ku tafi wutan kawai gaba ɗayan ku irin wannan duka ba a sauraron su ka je ka rike addinin ka ka rike ubangiji subhanahu wataala idan kai haka ka ci riban rayuwarka ta duniya Allah ta'ala ya ce ya bawa annabi Ibrahim da alayensa su ne jikokinsa ‘ya'yansa da jikokinsa ya ba su kwalalansa ita ce wato ainihin annabta kamar annabi Ismail annabi Ishaq annabi Yaƙo irin su annabi Yusuf dukkanin wayannan annabawan Allah ne wanda Allah ta'ala ya ba da ƙisansu, kuma ya ce wa hun mulkan azima mun ba su mulki mai girma kamar annabi Dawud da annabi Suleiman alaihi musulam. so da haka wa'annan an ba su annabta kuma an ba su mulki annabi dawo da sarki ne kuma annabi ne haka annabi suleiman sarki ne kuma annabi ne Sarki annabta tana haduwa da arziki kuma tana haduwa da da mulki sai sa malunta takan iya haduwa da arziki da mulki ba mu mamaki wani ka samu sarki ne kuma malami ne ko shugaban kasa ne kuma malami ne ko kuma mai kuɗi ne ya fi kowa kuɗi a garin su amma kuma malami ne Allah ta'ala na iya haɗawa mutum haka annabi suleiman kowa ya san mulkinsa mulki ne da aka ba shi wanda ba a bawa kowa ba haka ya roƙi Allah ta'ala ya Allah ka bani mulkin da ba za ka bawa kowa a cikin halittunka ba shi yasa manzon sama wata ran da ya kama shi dan ya shaƙe shi ce wallahi ya so ya kira yara a cikin garin Madina su zo su yi wasa da shi su masa wasan kiri sai ya tina fa annabi Sulaiman yayi addu'a ya ce Allah ya bashi mulkin da bai bawa kowa ba sai bar annabi suleiman ya ci gaba da mulki ya sarrafa aljani yadda ya ga dama in ya ce su yi gabar su yi su ne masu masa hidima ku tona min kogi ku yi ku kera mini manya-manyan tukane ku yi kaza ku yi kaza yana ba su umarni in ya ce ku tsaya a nan kar ku gusa zuwa sati ɗaya ba inda za su je kaga mulki kenan ubangiji ta ya bashi amma manzo Allah ya sama an bashi zabi aka ce ina son ka zama annabi bawan Allah kawai ko kuma ka zama annabi sarki wanne ka zaɓa malaka jibril sai masa ishara yake tawaba ka kaskantar da kanka sai ce ya zaɓi ya zama annabi bawan Allah kawai ana buƙatar mulki shine sai ya zama annabi bawan Allah amma da haka dama za a bashi mulkin da ya fi na annabi Suleiman shi yasa ba kalman da yake so kamar ka ce masa Abdullahi bawan Allah Allah ta'ala ta kiran sa Qur'ani su wa annahu lamma qama Abdullahi kaga bawan Allah kenan yake la tutruni kama akratin nasara almasih ibn maryam fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu shi wajen yabo na kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa alayhi salatu wasallam suka ce Allah ne suka ce na da ku ni bawan bawan Allah manzon Allah in kun faɗi haka ma ne kun yabe ni saboda ubangiji ta'ala ya bashi wannan siffa din to sai Allah ta'ala ya ce daga cikin su yahudu فمنهم man amana bihi ni da shi sai malamai suka sabani waye shi imani da al-ityanu bil fadl wal in'am in da jikokinsa ni'ima ta annabta da yahudu a annabi ibrahim annabi allah ne annabi ishaqa annabi isma'il annabi yusuf annabi dawud annabi suleiman duk annaba ne kuma allah ya ba su mulki wasu yi imani da wannan amma daga daga ciki kuma akwai wanda suka su yi imani da hakan kai cewa ma suke ba haka al'amarin yake ba haka wasu malamai suka fassara wasu suka ce a kamin man amana bihi da shi akwai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin yahudu akwai wanda suka yi imani da manza da sama kaman wa kamar abdullahi bin Salam kaman Salmanu farisi imani yana kan tauraro a sama da za su je su dauko shi daga cikin su kuma akwai man sadda anhu wanda ba su yi imanin ba kuma suna hana a yi imani da manzon Allah yin iya kokarin su yadda ba za a imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkan ma'anoni guda biyu ɗin ubangiji ta'ala ya ce sun kasu kashi biyu sani da manzon Allah ta sama akwai kuma wanda ba su yi imani da manzon Allah ta sama ba amma yace wa kafa jahannama sa'ira ka kafurcin to su sani fa wutar jahannama fa ta isa ta zama mai kona mutum ta isa ta zama mai buruwa shine ma'anan sa'ira ai musa'ara wuta ne da aka kunna ta take da kuna ko waɗanda suka yi imani da manzo sama su ne yan kaɗan wanda suka yi imani da shi suka masa saddu su ne masu yawa wannan su za su tafi wuta don Allah ta late faminhum motarin wa kathirun minhum fasiqun daga cikinsu akwai waɗanda suke shiryayyu amma mafi yawancinsu kuma fasikai ne to wayanda suke fasikan nan su ne Allah ta'ala zai kona su da wutar jahannama mai buruwa saboda taurin kansu saboda fasikancinsu saboda ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wutar jahannama Allah ya ambace ta sa'ira saboda buruwan da take yi wato irin kokunan da take yi ya zo a hadisi isnadin sa mai rauni sai an kunna wutar jahannama shekara dubu ana kunna ta hatta maka hatta zama jah sannan aka yi shekara dubu ana kunna ta hatta yabbat hatta yabdar hatta zama farasol sannan kuma aka yi shekara dubu wa uqidat alfa sanatin hatta swaddat wa hiya sawda'u muzlima aka yi shekara dubu kuma ana kunna ta ta zama baki irin manzo sun ya ce iya ita baka ce kuma mai dubu wato shekara dubu nawa kenan dubu uku kenan ana kunna wutar jahannama aka kunna ta tida shekara dubu aka sake kunna ta tibiki abin nan ta fari shekara dubu aka ci gaba da kunna ta shekara dubu har ta zama baka kirin kaga sai ta da bambanci da irin wutan wutan duniya wutan mu ta ce ko tana nan a matsayin ta na farko ne to shi yasa manzo Allah ta sama da yake siffanta wato wutar abun nan wutar lahira ita ce wutar jahannama ina rukun hadihi ma yuqudu ma yuqiduhu ibn adama juz'un min 70 juz'an min nari jahannam wannan wutan da dan adam yake kunnawa ku sani fa wani yanki ɗaya ne daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama wato an kasa wutar jahannama saba'in ne wutar duniya ta sau ɗaya isa bai suka ce ya rasula inna hala kafiya ai wutar duniya ma ta isa azaba sai ce inna ha fubbilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha an fifita wutan lahira akan wutan duniya da ninki 69 wato wutan lahira ta fi wutan duniya zafi da ninki 69 ka duba wannan ninkin ba ninki yanzu a nan duniya ce ka sa tsanka kawai a wannan wutan za ka iya ne dole za ka ɗage ba ka san lokacin da za ka ɗage ba Ka wutar na matanin ka ta sau saba'in kuma a nan ne da a sa dukkan wanda ya kankarewa ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma wuta ce mai zurfi zurfinta ya kai inda ya kai manzala ta suma wata ran ana zaune kamar da abu hulaira ce suna zaune da manzala suma sai suka ji wani ƙara sai manzala suma ce kun san da wannan ƙaran sabai suka ce wasu ne ba manzala suma ce wani dutse ne aka jefa a wutan jahannama tun shekara saba'in da ta wuce har yanzu dutsen yana tafiya sai yanzu ne ya kai karkashin wutar jahannama shekara saba'in fa dutse aka jefa shi yana ta tafiya yana ta tafiya to a ciki fa da a sa kafuri za a sa mai sabon Allah a cikin wannan zurfi don mutum munafiki ne kuma can karkashin kasan da a sa da a sa masa ainihin wannan wuta din abin za a sa shi a cikin wutan jahannama sai ubangiji ta ala ya ce innal ladina kafaru bi ayatina إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما Ubangiji ta'ala ce innal ladhina kafaru bi ayatina tabbas waɗanda suka wa ayoyinmu sawfa nuslihin nara da sannu za mu sa su a cikin wutar jahannama wato duk wanda ya kafurcewa ayoyin ubangiji shine alqur'ani to sakamakon su wutar jahannama ne sawfa nuslihi nara ma'ana za mu shigar da su wutar jahannama ko mu kona su kullama nabidat juluduhum duk lokacin da fatun su suka difu suka nuna Allah ta'ala ce baddalnahum juludan ghayraha sai mu canja musu wasu fatun daban li azaba don su dandana azaba in abu ya kone kurmuskan zai ji zafi ne ba zai ji ba to sai in ya kone sai a sake wata sabuwar fatan don su ɗanɗana azaba inna allaha kana azizan hakima allah mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa kuma mai hikima ne a cikin ayyukansa wannan ubangiji ta'ala yana gaya mana yadda ake azabtar da wato yan wuta yadda ake azabtar da kafurai da wa'inda suka shiga wutar jahannama an ce kowane kafuri kaurin fatarsa wato ko kuma fatarsa guda ɗari ne yana da fata guda ɗari tsakanin kowane fata da fata kalan azaban da ake masa daban ne fata fatar jikinsa sau ɗari za a ninka ta kuma kowane azaba kalansa daban hadisi ya zo a cikin sunan na tirmizi yace inna ghilza jildil kafiri isnatani wa arba'una zira'an wa anna dhirsuhu misli udin wa in wa anna majlisahu min jahannama kama baina makkah wal madina hadisi ne ingantacce manzo sama ya ce kaurin fatan kafuri idan ya shiga wutar jahannama zira'i 42 ne kaurin fatan sa kawai don wutan ta ci yanda ake so zira'i 42 sannan kuma hakorin sa kawai wannan haƙorin da yake cin abinci da shi kaurin sa kamar dutsen hudu kaurin sa kamar dutsen hudu wurin zamansa kuma inda yake zaune a wajen abin nan abin nan inda yake zaune a cikin wutar jahannama fadin sa kai tsakanin Makka da Madina tsakanin Makka da Madina kilomita 450 ne haka fadin inda yake zaune dala ya girman jikin sa yake Allah ta'ala ya gina jikinsa don wutar jahannama ta ci sosai yanda ya kamata inda yanda yake a duniya na aka jefa shi ai take za ta kurmushe shi wannan shine abin da yake jiran kafirai so da aka mu ji tsoron Allah mu rike imanin mu in wuta Allah ta'ala yana girmama halittansu domin wuta ta ci yadda take su, ya zo a hadisi ya azumu ahlin nari fin nari hatta inna baina shahmati udhuni ahdihim ila atiqi masiratu 700 amin ana girmama jikin dan wuta har ya zama tsakanin farfajiyan kunnensa da kafadansa tafiyan shi bakwai ne tsakanin kunninsa kawai da kafadansa tafiyan shekara ɗari bakwai ya girman sa yake wutar ta ci yadda take so ubangiji ta Allah ya kare mu daga sharrin wuta saboda haka dole ne mu ji tsoron wutar jahannama domin ubangiji subhanahu wataala ya tanadi azaba mai tsanani a cikin ta abin da zai sa ka tsira daga wutar jahannama shine ka gyara imanin ka gyara halayenka ka guje wa shirka ka guje wa sabon Allah in ba haka ba makomar ka wutar jahannama ne ubangiji ta Allah ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana tsoron Allah ya kare mu daga wutar jahannama Allah ya kara mana imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah a bambanci shine shi mai wannan littafin yana cewa taba mace yana warware alwala wannan kuma ita ce malhaban malikiya da wasu daga cikin mazhabobin amma zancen da ya fi inganci ba mace baya warware alwala ko da ko da ka taba jikinta ka ji daɗi sai dai idan wani abu ya fito maka da maza sama yana sumbantan matansa ko ta daga cikin matansa kuma ya tafi masallaci ba tare da ya sake alwala ba yayi sallah wannan shi yake nuna taba mace ba warware alwala kuma dama abinda suka dogara da shi masu bayan warware alwala shine wacce ra'ayin da muka karanta shekaran jiya sauda masumun nisa ce ko ka taɓa baki to amma na taɓa mace da ake nufi saduwa da mace ake nufi ba wai taɓawa ba amma taɓa mace baya warware alwala babu wani hadisi ingantacce da ya nuna haka yasa in ka je za ka yi mamaki a ɗawafi sharaɗin ɗawafi alwala za a inganta sai da alwala amma za ga laraba kowa yana rungume da matarsa yana rike da ita kuma yana ɗawafi saboda mai saboda alwala abin nan taɓa mace ba warware alwala yasa ke rike da matarsa kuma yana ɗawafi kuma ɗawafinsa ya yi, na'am wannan kuma yake tambaya yake cewa malam wankan janaba idan mutum kayi bayani a takaice yadda za a yi wankan ɗin ba tare da an yi shi kamar yadda ake yi ba na goggoga ko ina da ina to malam wancan wankan ɗin da wannan wanda ka faɗa wanda ya fi inganta ko dole ne ko sai an yi alwala to dama wankan janaba ai kala biyu ne mun ce akwai sifatul fadila akwai sifatul ijza sifatul fadila shine kai shi yanda manzo Allah kuma yayi wato ka wanke idan ka zo ka wanke al'aura ka wanke hannunka sau uku kin ka sa hannunka cikin ruwan ka wanke al'auranka da duk inda mani ya taba nan ka sa hannunka a cikin ruwan ka cire ba tare da ka taba ruwan ba sai ka shafa kanka ka murza kanka sannan sai ka wanke kanka sau uku abin nan sai ka yi alwala afwan ka yi alwala irin ta sallah sannan sai ka sa hannunka ka murza a kanka sau uku ko ina ruwa ya taba jikinka to wannan siffan ita aka fi so a wankan janaba wannan in kai ta tafi lada amma idan ka ga dama ba sai kai wannan ba za ka iya zuwa ka kwara ruwan a jikinka kai wankan ka irin yadda ake wankan jin sanyi da niyan wankan janaba kuma wankan janaban ka yayi muka ce da ka bude shawa ma ka jiki da akwai riga a jikinka wankan janaban ka yayi da niyan wankan wato ainihin janaba saboda haka abinda ake bukata shine mutum ya jika jikinsa shine ma'anan wankan wato ainihin janaba din to sai kuma mu dawo amma wannan bai kai wancan wannan na kuɗa ba sai mu dawo wajen cuccuɗawa muka ce cuccuɗa jiki ba wajibi bane zance mafi inganci duk da cewa su malamai sun ce wajibi ne da za ka fara ruwa a jikinka yayi ko baka cuɗa ba saboda maza sama ya siffanta yadda ake wankan haila da haka kuma Aisha ta ce haka maza sama yake wankan janaba yana fara ruwa a jikinsa ne bayan yayi alwala kuma ya wanke kansa to kaga in ka fara ruwa a jikinka yayi amma wanne yafi wanda ya fi shi ne ka ɗan bayan ka kwara ruwa a jikin ka ɗan in kai kuma haka ya fi saboda ya fi tsafta ya fi tsafta kuma ka fita daga safani amma da za ka yi wancan ɗin kuma ko wani ya yi wankan sa ya yi na ya ce malam ai bayani wani annabin da a zamanin sa jama'arsa da Allah maɗaukar sarki ya tsire musu sai da su birrai da aladu shi malam wani annabi ne wannan annabin ai banu isra'il ne wannan duk sun zo bayan abin nan annabi musa ne alayhi salatu wassalam shi annabi musa shine manzo duk annabin da aka aiko bayan sa yana jaddada wato ainihin abun nan din yana jaddada addinin annabi Musa ne da manzon manzoncinsa shi yasa an yi annabawa da yawa a cikin banu Isra'il kuma ba a mana sunayen su a cikin alkur'ani ba haka wannan annabi ban san wani annabi bane don qur'ani bai faɗe shi ba amma dai cikin banu isra'ila ne cikin jama'an annabi Musa alaihi salatu wassalam na'am shi malam idan Allah ya ba mutum ɗaya namiji ya halatta ya sa sunan wannan ɗa hudu hudu to ba na gani akwai ma don ba yahudu aka ce ba ko kaga yahudu sune yahuda amma hudu ai ba ni matsala Eh, duk da ban san me ake nufi da sa ba amma dai wannan sunaye ne irin na Hausawa kaga yana da wani fassara sunan al-ismu la yu'allal dan ka ce hudu ba matsala bane kuma akwai wanda ake kira hudu din na wace akwai annabin Allah annabi hudu sorry hankali na tafi wani wuri daban kuma to tunda akwai annabin Allah ma annabi hudu kaga magana ta kare kenan to da haka ba yahudu aka ce wa kila shi ya hararo yahudu ne in an ce hudu kar ya zama ba yahude ne to yahudu ba matsala bane da ba mu san fassaransa ba shi ma don suna ne jami shi ma hudu din ba wai balarabin suna ba ne amma kuma tun da an sawa annabin Allah kaga babu shakka cewa suna ne ingantacce to sai masu roƙo addu'a daga ciki wannan bawan Allah ya ce malam a sa mahaifiyata a cikin addu'a tana cikin matsananci rashin lafiya to Allah ya bata lafiya Allah ya tashi karfaɗanta Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba ɗaya sanarwa mai ke magana mashin da insha Allah ya koma karfe 11 saboda haka insha Allah za mu dinga tafsirin mu anisai ubangiji ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin